to a zahirin gaskiya ba za mu tsaya kai tsaye mu ci ba a yi haka ba ko kuma ba a yin haka abinda kawai za mu faɗa shi ne ma akwai wani shaida wanda zai nuna mana kwararriya mu yadda da ita to shi ne ma an yi haka bibi shekara ɗaya da ya wuce zuwa shekara ɗaya da rabi da ya wuce ba a cikin shekara bakwai da waɗannan 'yan eh, ta'adda ta'addanci a Najeriya. dalilin kowa da ya sa muka faɗi haka shine na farin farko ai a waɗannan shekaru da suka soma ranar sha tara ga watan bakwai na alif dubu biyu da tara shi wannan shugaba da yake shugaban samaliya yanzu a lokacin ba shine shugaban ƙasar samaliya ba bayan haka da irin yanayin eh, abin da ake kira e, eh, ied Eh, explosive eh, improvised device da suke sawa. Eh irin waɗannan bama-bamai da ake haɗawa haɗin gida. Eh. Bama-bamai da mutanen Somalia suke haɗawa. Ya sha bamban a iya saninmu na masara na tsaro masu bincike akan wannan da irin wadda aka dinga yi a Najeriya har lokacin da aka kawo ba aka ga bayansu a watan goma sha biyu zan yi bayani daga baya akan abin da nake nufi da aka ga bayansu. Mm. Na biyu abin da nake so mu sani cewa Najeriya ba ta da iyaka da Somalia duk suna Afirka amma Somalia ai tana Afirka ta gabas ne kuma Somalia tana cikin ruwa ne waɗannan mutanen da suke tafiya ta jirgin ruwa suke tafiya mutanen da suke tafiya ta jirgin sama suke tafiya ina kaso na jami'an tsaron mu ɗaya bayan ɗaya bila adadin wadda suke nan wadda duk rahotanai da ake bayarwa daga baya har zuwa ga lokacin da aka ga bayan su bai taɓa nunawa waɗannan mutane suna da alaƙa da waɗannan ba ko da irin bindigogin da suke amfani da shi ba mu ce sun zo da bindigogi daga samaliya ba amma irin tirenin da ka je ka yi a kowace ƙasa idan ka dawo a iya yadda muka san yanayin yaki da kayan faɗan irin waɗannan mutanen za ka zo kana yi samariya ba su suke kera su ba mun san turawan mulkin mallaka su suke bayarwa mun san suna da burin da suke so su cimmawa to inda an je ana horar da 'yan boko haram a can ya irin waɗannan makaman ne irin wadda aka dinga kamawa bayan an karkashe su da sauransu da irin sa ne za a nuna. To amma dakta wasu za su ce wasu za su ce me ya kawo wannan batu har ya je gaban idan duniya yana faɗan cewa ana samun wannan alaka tsakanin ƙungiyoyin wato idan babu rami me ya kawo maganar rami. Yawwa me yiwa ya samu eh, rahoto na sirru a waɗannan kwanaki a dangane da wannan don haka ne mu ma ba mu ce karya yake ba to amma ni a yadda na sani eh, samaniya tana ɗaya daga cikin kasashen da suke ƙungiyar afirka eh, au kenan domin haka ko tana ciki na san kuma duk ƙasashen nan suna suna raba labari na tsaro da abubuwan da suka binciko wa juna da ko sun riga sun gaya wa Najeriya kafin a yau. Yeah. wa alan waka na mutan kanowa mai jimirin aman wake a gurin jama'ar kanowa ba zauna lafiya zai kulla alakar 'yan kanowa musa da zamantaka da makwabta 'yan gefen kanowa musan dangane bisa gaskiya musibai ya bunƙasa sai an zauna lafiya don haka kanawa na kira da ku zauna lafiya da juna tarihi ya nuna a duniya baya zaman lafiya in ka arziki da walwala an zauna lafiya fitina ta hargitsa dukkan duniya da barna Kano akwai Igbo, Kano akwai Yarbawa, Kano akwai Tibi, Kano akwai Katafawa. sun zo kano jarinsu sun kakkawo yan china sun zo kano jarinsu sun kakkawo libinanai sun zo kano jarinsu su sun kakkawo me ya jawo haka shi ne tsarin zama bisa lafiya haka ne to yan jihar kano mu zage dan tsankarin haƙuri da juna amor. da wanda ba musulmi ba ga kano muna zaune da su zama na lafiya da lumana babu gyara da zangon ba kyashi zaman mu cikin kauna dan mm, hajiya nake galibi hankalinta sai ta zama bisa lafiya